قل ربي آية وحروفه آية magana wannan shi ne maganan ubangiji na tabaraka wa ta'ala ayar da harfan ayar ayatun ne kawai da shi na abin na gaba a yana wata wata ba zan na kai ka duba a zanen yanzu a ayuhu ko hurufuhu amma ayatun kaga ko da yake kada ya bada ayatun a cewa hurufu ha bai eh, kaje ka da kai maka abun da ka duba in ba in Allah ne ne mutu yi kalamun da yana abun ali ai eh, da zai dubu da wuri ta da bishin na amma ba za mu tsaya ba shi ba kallon shi ba kallon shi bai shi ne ayyuhu huwa qawlu rabbi ayuhu wa hurufuhu shi kira ya fita amma ayatun aka ce wa hurufuhu ni wannan tunanin bai zama ba walam dama ban yi shakkan ka ba har da zan je in duba wanda na shakka ba shi zan je duba an yi kuwa eh ne da ayu Amina ayatun ne wa hurufuhu tun da waƙar lokaci ana halatta musu abin da aka wa wasu yanzu to ina muke قال رحمه الله كما كتب تو أبو والله أكبر من على العرش استوى استولى على الأكوان والله أكبر برد المعارك من إليه وجه العفلاق فمالي الله أكبر من يخاف جلاله أملاكه في خوفه بيان الله أكبر من غدا لسريره عبد به كالرحل للركبان والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثمان نزل الأمين به بأمر الله من على العرش استوى الرحمن والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع الرحمن من كل وجه تلك ثابتة له لا تهدموها بالعدوان قهرا وقدرا واستواء الذات فوق والعرش في القرآن والقرآن تدعبيت دي قدا يا شغل me ce da kwata-kwata na karanta tunanin ma bai ba sai ka cire ta ka ajiye shi a jaka wata rana zai amfani na cire kwata-kwata bai tunanin ba wallahu akbaru man alal arshi tsawon Allah shi ne mafi girma ko man kistawa wanda ya daidaita alal arshi akan kan al'arshi lakin na taula sai da ya mallake alal akwani kan sauran halittun gaba daya shi kan ya daidaita kan al'arshi amma mulkinsa dukkan halitta dukkan halitta ya mallake ta wallahu akbar zul ma'ari Allah ne mafi girma Allah mai matakalai man ilaihi ta'arjul amlaku wanda amlaku suke hawa zuwa gare shi لمن أن تعرج الأملاك إليه كل أوان أقويش أي كوسة تتعي الله أكبر من يخاف جلاله أملاكه الله نعم في جلبه wanda bala'ikunsa ya kafu jalalahu suna jin tsoron girman ba Kan adam ne da aljanu masu ke kafashiyar rusiya. ba ta tsoron Allah illa inda wuya ta yi wahala kullu a ba kullu a wani ba amla ko ainihin min fauki shin bi bayana bana daga saman su so shi Allah ba yana sama ba shi ne ma'ana mai mai tabbacin Allahu Akbar man gada lissa a na ci gaba dai Allahu akbar man ya kafu jalalahu suwa amlaku su ne masu jin tsoron mala'ikun su ce tsoron girmansa daga yana min fauki sama su can ina sama su bi bayani Allahu akbar man gada li saririhi aktu Allah ne mai girma wanda ainihin gada aktu li saririhi ciki ya waye gari daga rashin da saririnsa da ainihin eh, sariri eh, kasto ko ho kenan ko da yake da suna an ce sariri ko mace arshu arshu shi ne sariri kursiyu kujera to lafa. akbar man kada tulli li saririhi bihi wannan yana atu din ne da Allah nauyin da menene yayi wa gadon girma yayi masa kaza hali abin yake siffatawa wannan abdu yana kike kaman sirbi irin na kasa nan mutum na kai ko kaya na kai ai za ka ji katakon na gutsun juna yana nuna ya ɗauko abin da ya ɗauko ko kuma yanzu muna kallon motoci wanda suka ɗauko kaya a gargada wanda ta yi sama ta yi kafa ta yi sama ta yi kafa ta kasa ko kuma ta kafan ma haka nan karrahali jirru kubani kaman siddi ne ga masu hawa Allahu akbar man atana qawluhu wanda maganarsa ta zo mana min indihi daga wurinsa min fauke sitti samani daga tsanin saman shida da takwas مني ما كان كنا كريم بيو نزل الأمين به من بأمره من رب أي من من رب على العرش استوى الرحمن جبريل شنع الأمين يا سكود ونوهي بأمر الله ويا سكود أبرنين الله nan rabbin daga ubangiji wanda alal arshi tsawa ya daidaita kan al arshi ainihin ar al arshi tsawa wallahu akbar wallahu akbar ko tahirun fokal ibadi Allah ne mai girma wanda yi rinjaye al-tahiru fawqa ibadihi وما فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن يعني صدق فوقي ومن تكن الله ألا نسمع من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي العدوان من كل وجه تقوى نفسكم تلك ثابتة ومن تبتت تاتي la tahdimuha kada ku naka ta kada ku rushe ta ya ul udwan ya dan ta'adda ce baya sama kamaran mana sauka din wa kadaran wastiwa al mana ya rijaye ta saban nan ya yi ko ta ya mallake ta ya daidaita ainihin wastiwa al فوق arshi. عرش فوق العرش daidaituwan zafi a kan al'arshi bilburhani da hujjoji daban-daban akwai hujja ta fitiri da hujja ta hankali da hujja ta kiyafi sahihi da hujja kuma ta ƙur'ani da hadisi baitoci su ne haka guda kuma mun karanta su a wancan kafin ya shi yanzu an kara a nan ya ƙulul mu'allif rahimahullah kalman farko dai ana cewa Allahu akbar hada min al'adani wannan ina daga cikin sanarwa alladhi a'lanahu wanda Allah ta'ala ya bayyana shi fi qaulihi وقوله والله أكبر من على العرش استوى نبي جنبه الله نعم الجرمة من الله نندى استوى على العرش يدي ديتا كان على العرش لكنه استولى أما يا ملكي على الأكوان فورا تتنغلت yukalu ana cewa istawa ala kulli akwan ya daidaita akan dukkan wasu halittu ita ya mallake ya mallake ya mallake akan dukkan halittu to sai wasawa dai ya kuma daidaita alal arshi khasatan ثم أيضا فلن بندنا نقول استولى على الأكوان يا ملكي صورا على التوجة عزلا babu farko kaman yadda wancan ke faɗi na menene kazu muka karanto na yawa sun sun na faɗi na bauya ba wanda fai da filosofi su cewa الدولة wani asalan أصلا وأبدا وليس بعد an halaka samawati wal ard da bayan da ya halicci sama ne da kasa ba a ne mulkin sa ne kamar saman da kafa istawa daidaituwa istawa na mallakewa Mhm, yi magana eh? yawwa to da istaula aka ƙara zamu sai aka mallake da za ka ɗako mai istaula ka ɗora shi akan akan abun na za ka ga bai daidai ba istaula mallakewa ne amma istaula ya daidai irin daidaiton bai dace da shi wallahu akbaru zulma arihi Allah ne mafi girma Allah mai matakalai man ilaihi ta'arjul amlaku shine wanda ne ta'arjul amlaku ilaihi mala'iku na hawa zuwa gare shi kullum hawa na kowane lokaci shine yace kamar kala ta'ala sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارش شنو معالي الشاهد mai tambaya dai ya yi tambayan shi na wata azaba mai aukuwa na azaba za ta zo za a yi jarrabawa za a yi waye aka ce ainihin laisa lahu dafi'un lil kafiri da yin inkari babu wani mai iya tare ta daga kafiri min Allah za ka zo a zil ma'arij to wa zil ma'arij wannan ai sifatu lillahi zil ma'arij mai matakalai da ake hawa zuwa gare shi ba shi ke ta wurin ba اما ملائکو کی هوا دعا کریشی فشی ذل معارض ای صفت للال بین کونه ذل معارض قال تعرض الملائکت وهو چلیشی حقا تعرض الملائکو نا هوا دروي جبريل کی دعا کریشی سنان فا بلیکو ba mu ji da wasu ƙura a baya ba hmm.